alaikum jama'a barkan ku da wannan lokaci sunana abdulaziz malam allah cikin shirin kwana 90 a ah, kamar da kuka gani yau akwai hotuna da suke ta trending a social media kan hotona ni da matata so ba karya ne ba wasu na tambaya ta gaskiya ne gaskiya ne yes ba karya ne ba gaskiya na aure ta mun yi aure kuma ni na fara sa hotunan ko in ce ni da ita muka fara sa hotuna a social media saboda muna son duniya ta sanya mana alkhairi ta sanya mana albarka a cikin auren mu na gode sosai Allah ya bi zumunci Allah ya saka da alkhairi saboda ku daina jin jita jita ga magana daga bakin mai ita gaskiya ne ina son ki matata I love you Salamu alaikum jama'a a kun san fa yanzu labarin corona ake ta yi coronavirus coronavirus covid-19 covid-19 kwatsam sai ga hotuna yanzu na zama a kori corona Malam Ali ya zama a kori corona yanzu babu labarin da ake in ba labarin Malam Ali ba a social media ga baki ɗaya labarin Malam Ali ake yi Malam Ali a kori corona saboda haka alhamdulillah na gode sosai jama'a Allah ya sa mu dace